wannan abin ba shi ne ya kamata ya zama babban damuwan najeriya yanzu ba abin da ya kamata a arewacin najeriya ko kuma a kano mu damu da shi shine wayannan shugabanni ina ce shugabanni ina nufin shugabannin zamani wato kamar su gwamnoni da sauransu da kuma shugabanni wanda kamar na tarihi na al'ada wato kamar shi mai martaba sarkin kano kenan da sauransu da wanda suke ƙarƙashinsa babban abin da ya dame mu shine yadda za su haɗa kai su kawo zai kawo rikici da raba hankalin jama'a da sauransu ba domin mutum misali ya duba eh, sarautan kano ta koma tun wajen alif dubu ɗaya dari takwas da hudu lokacin da aka yi jihadi amma mutum ya zauna ba wai kaɗai kano ba ne da sauran wurare a arewacin najeriya cigabanmu yana baya ba kaɗai cigabanmu a najeriya ba in an kwatanta cigaban arewacin najeriya misali wasu bangaren Najeriya su ma suna da damuwa amma mu damuwa mu ya fi nasu to kuma mutum ya yi kwatanta cigaban Najeriya da cigaban wasu ƙasashe ƙasashen da ma musulmai za ka samu cewa sun cika sun fi mu to maimakon a zauna ana wannan raba hankalin jama'a ya kamata da su shugabanni na zamani wato su gwamnoni da sauransu su haɗa kai da waɗannan ah, sarakuna ɗin domin su kawo ci gaba to shi yasa ni da na karanta abinda na ga gwamnan Kano yake so yi ban ji daɗi ba lokacin da nake jami'a na je ƙasar Malaysia na je ne wata shida na binciken yadda Malaysia wadda ƙasa ce wanda kamar musulmai sun fi yawa amma ta ci gaba ina ƙoƙarin kwatanta me yasa su suka iya suka ci gaba su musulmai ne amma mu a arewacin Najeriya akwai musulmai da yawa kuma mafi yawan shugabanninmu musulmai ne amma kuma mu arewacin Najeriya ba mu ci gaba ba. To ni lokacin da na ga na ji maganganun da sarkin mai martaba sarkin Kano eh lokacin da nake Najeriya bara kenan ina kwatanta shi da shugaba Prime Minister Mahathir Mohamed na Malaysia domin shi ya kawo ci gaban ƙasan sosai sosai. To shi yasa ni na damu da cewa tunanin cewa za a rage ko mukamin ah, mai martaba sarkin Kano ko kuma ma yadda na karanta ana kokari ma ah, canja shi a gaba ɗaya ma tuɓe shi daga sarautansa da sauransu wannan abin ya ɓata mun rai ba don ni ko dan masu sarauta ba ne ko wani abu ni dan talaka ne amma na damu domin a bisa ga fahimta na yana ɗaya daga cikin shugabanni wanda mun daɗe ba mu samu ba arewacin Najeriya wanda suke ƙoƙari su yi magana kawo canji domin a kyautata rayuwar jama'a musamman ma talakawa. Mun samu mutum kamar haka wanda yana da sarautansa ni mutum zai iya samun sarautar sa zan bashi girma idan zai yi abin da zai kawo ci gaba ma ƙasa. Eh, akwai waɗanda suke ganin rashin kau da kai ko kuma sa baki da yake ko furci da yake akan waɗansu lamura da yake ganin ba sa tafiya daidai ɗin na ɗaya daga cikin dalilan da ya sa ba suke sakun saka da gwamnati daga matakin jihar tarayya kana ganin yana iya yiwuwa yana daga cikin dalilan da ya sa aka rarraba wannan masarautar kamar yadda waɗansu suke cewa eh yana ɗaya daga ciki ko da yake in an tambayi gwamna ɗin yanzu ba zai ce wai shine dalilin ba domin na san yadda shugabannin 'yan najeriya suke za su je ofis je su zauna su yi shawara ga abin da suke so su yi amma in sun zo sun sami 'yan jarida ko kuma za su rubuta wani abu za su faɗa ma jama'a ba za su ce ga ainihin dalilin da ya sa suke yin wannan abu ba amma wannan abin da kika faɗa yana shine babban dalilin kuma mutum ya binciki tarihin kamar afirka ta yamma zai fahimci cewa wannan abin ya faru a ƙasashe da yawa akwai wani littafi wanda na karanta wanda wani ya magana akan wannan kamar akwai gasa gasa tsakanin shugabanni irin na tarihi irin kamar shi mai martaba sarkin kano da kuma irin shugabanni wanda suka zo bayan mulkin mallaka wato shugabannin zamani irin su gwamnoni da sauransu hakan nan domin bisa ga tarihi su wa'annan shugabanni na al'ada ko na tarihi su ne dama shugabanninmu to amma bayan mulkin mallaka sai aka zo aka kawo wa'annan to sai ya kawo gasa domin mulki ya zo kamar ƙarfin mulki ya koma hannun wannan shugabannin zamani to idan aka sami mutum wanda shi shugaba ne kamar shi mai martaba sarkin kano wanda yana ƙoƙari ya kawo canji in ya ga wasu abubuwan da ba daidai ba su shugabanninmu ne yanzu na zamani sau da yawa in ka duba abubuwan da suke duk wani wanda ya binciki shanin gwamnati da sauransu a ƙasashe da yawa na duniya zai ga cewa kurun mutane suna neman yadda za su samu biyan bukata ne kurun amma ba su da kishin zuciyan kawo canjin wani abu a cikin ƙasa da sauransu a kano to in kai kana da kishin ƙasa kai shugaba kana da kishin ƙasa misali kamar shi mai martaba sarkin kano yana da kishin ƙasa yana so ya wasu magana wanda za su kawo canji shi gwamna ko kuma mutane kamar gwamna za su ga kaman yana kokari ya kaman sa su zama ba 'yan siyasa wanda kaman sun damu da jama'a ba da sauransu a nan to shi zai kawo wannan gasan kuma wannan damuwan idan ba mu iya mun sami hanyar da za mu daidaita shi ba zai kawo koma baya a arewacin Najeriya sosai sosai domin ni ina goyon bayan abin da shi mai martaba sarkin Kano yake ba wai don ni ɗan sarauta ba ne ni ɗan talaka ne amma ni bisa ga nazarin rayuwar ɗan adam da na yi mutane kamar su wanda za su suna da mukami suna da iko Allah ya ba su wannan mukami suna kokari su yi amfani da shi domin su kawo cinji domin rayuwar talaka to wannan abin yana faranta mun zuciya kuma ba wai kaɗai a Najeriya ba a duk bangaren duniya inda wani abu haka yake faruwa zan goyi bayan wani abu haka. To akwai kuma waɗanda ke cewa yayyana wannan masarauta ta Kano tafiya ta yi da zamani kuma suke ganin cewa haka ma na iya faruwa da Sokoto kasancewa su biyu ne kadai suka rage waɗannan masarautu da suke da ikon faɗa a ja arewacin Najeriya. Cewa wai don an kacancin nan ko kuma an rarraba ita eh, masarauta misali ta zama tana da bangarori da yawa da sauransu zai kawo ci gaban ƙasa ba magana ne wanda kurin za a faɗe shi kurin zata mutane wanda suke karatu kuma suna da fa'inta sun yi karatu suke da fa'inta za su yi da shi ba babban abin da yake kawo damuwa a najeriya wato mutum ya dubi abin da yake faruwa a najeriya ko da za a ba da kowane mai gida jihar kansa ina wato abin da nake nufi shine don tsabagen wai kawo ci gaban najeriya kowane mai gida a bashi ko karamar hukuman kansa ko kuma kowane ƙauya ba su kamar hukumar kansu idan babu gaskiya idan babu adalci idan babu tsoron Allah wannan ba